الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إننا تفقوا بيني تفقوا قويتي 2014 kalenda ya miladiya ya ci gaba da katon littafin alkawa'id wal usulul jami'a ya sheikh abdurrahman ibn nasir as-sa'di rahimahullahu ta'ala ne kafin guwaci alƙa'idatul ashira ƙa'idan guwaci ƙa'ida na ganin albayyinatu alal mudda'i wal yaminu alaman ankara albayyinatu eh albai na fita cikin zane ga kilemi ya yanu dalili alama eri wuta ce kibo na gaya kilemi ya yanu wani yaminu kuti jima alaman ankara wuta ce zane gaya zuwa jashanu قائدة البينة على البينة على المدة واليمين ولا من أنكر أننا حديثه حديث ابن عباس رضي الله عنه نقال البينة على المدة واليمين ولا من أنكر بنا فيشي لكنا فيك بيتي يعني بداود روى آتيناه الحكمة وفصل الخطاب يا حكمة بفصل الخطاب لا يعني بداود عليه السلام ajaman ne ju fasara ga alhikmatu bi fasl alkitab wucin ga ya albayyinatu ala almudda'i wal yaminu ala man ankara wa Allahu a'lam ibn rajab lari daga bayan al ismail daga hadis na ibn abbas radiyallahu anhu ma da lafazi ga albayyinatu ala talibi wal yaminu alal matlubi babu na yi suna ci make da ka kai ke alashas ibn qaisi radiyallahu anhu uga uga unde zabagin do ci ji kusume tiyan wo goga eh, tiyan goga a ta ku kara ku da ba nabi anabi jira shahidaka aw kuyo ko ana hadis ne sai muslim de ga ali sa sallallahu alaihi wasallam yuta nas bi da'awahu da ga ga da daga claim ga kaza ni wo kawai ga lawu ga aga a wani sun jima a rijali da zan a ce claim ya ya zan ya rayi zan shi wa amwalin da dukiya shi walakin al-yamin alaman ankara zaga sun ga haka dila ku tuji um ibn munzir kun yi fasara hadisin nan ga ma'ana ya albayyana to halal mudda'i ma'ana yastahiqu biha madda'a wa ma'ana kullu al-yamin ala al-mudda'a alayhi ay yabra biha ete zane ga claim yayin inda da yari ete wucin amma abu hanifa rahimahullahu ta'ala ya daga albayyinatu wa ta tiya almudda aliyu amma ya e gune marju na mun ba kí ni ọdún gan oyo misali albayi na tu wọ́n dewo bẹ kagbọ́yán zahiriyar lamari wọ́n dewo bẹ kí kagbọ́yán zahiriyar lamari a ana ga misali kata cinu kata yanyi àti yọ́tọ̀ kata yanyi nínú náà gbogbo lẹ́láàjì kí náà lẹ́láàjì kí náà àmọ́ gọ́kì ẹ̀ṣì wújọ gbogbo náà lè dáa náà zanzo yóò gbogbo àfẹ́ bàjì kawai gbogbo náà mọ̀ kata yi ni o ẹ̀bá bí òun pọ́npọ́n ènìyàn òun pọ́npọ́n wọ́gá ìlì kárí zọ́ọ̀lá pọ́npọ́n yọ ẹ̀bá ẹ̀bọ́ ni ni àlùbẹ́yìn náà tó bá wọ́n náà ní ẹ̀nà àti ẹni bá yé ne àǹfààní la ya? náà Ko ìlàjà kó lájú rárẹ̀ wa àmọ́ agbárí káwáì kàtà yẹn bá bòrò ìjà àbùtí pẹ́ẹ́nẹ́dẹ́ nìkan rí ènìyàn òun mú ẹ̀bá gan òun mú wọ́n ní káyí àrọ́gá àyẹ́ ní jampani rí nẹ́nẹ́ ìzàgídé jẹ́ àǹfààní bí ọgbọ́gbọ́ àlàámọ́dẹ́gbọ́ tẹ́lẹ̀sì gẹ́ inú ẹ̀hún ọgbọ́gbọ́ àgáyà yìí kálíkálí ìwọ̀n kúrò kó kó misali ronin da cima sun wango kuyo ko wa maroni patio ba wace yin wace laroni ne mi laroni ne ni yiga da ba likali kini kali ajin likali ga roni goyawe e gona roni sun wango roni ma patin boto sun ma na patin boda ne ga yau, na to sun wango da na lamu da ba ga mi wai Eh? <laughs> <laughs> albayyinatu alal muddai ko bayanin nan yanayi asali na wikiyar za mu yi innocent wani ga yanzu ba ga zaka zai cin danin waye bi albayyinatu na ya sabi shi yin waya cin danin sai albayyinatu na wala bi ta alaƙon waya cin danin arba'atu shuhada ya riguni na yayi bayi adili an kali amma ji fasiya da makamancin zamani action wuce yin good asali wagabe ya gan zakazan waye kazan yi so ga dabiya ngole ne asali na wuya ya guna wa za a zai don a waye ka zai so ga yari guba da ganin an yi ya karo kuyo ko ko misali ba ni na e za su wa mai lai za su da kuwa e bai wannan mu dai na don ku ne kayo go so zai jaji kuna aji aji ajuzowa waje ne ga ikin na je wuce da kula waya ga waje ya gudago wacce ga gaskiya wato ya jigu so ga bi da albayi na tuna proof ga wanda min ya guji to nan wajin yu go duwa amma mun da giba ya bugo giba da gidan go kai yi gani kan go le gani ya to di kiyan wa alhaji tuni lamari na nawa ngo bin alukuto tun ki alukuto tun lokuto yin ne ya ne eh? ko waga ala ga ya ya wati da ga wa ga ne lukuto tiye wuti ne ya da ne wa wu so ga bi albai na tuna la ga wa wu ne a ga juye jika kiti bufiyo egbe ri kiti a wu kizi kazo kizi kazo sai ka kuno iye ji wuti ne joji da ku ne la ga albai na tuna da wani ayo ne la kiyo albai na tuga da wani ayo ke alika kuma yau ko ebogo albayyinatu ala almudda'i wal yaminu ninu alaman ankara ko misali ni ini o mai yewe ene asali na ala e liwe wanda kuma ko yanzu ka zo ga ni wo ki na, wayo ini wayo ni manga alwalad bil firashi wal wani al hajar kuje bukata a gano wa lajiri ganyen hmm. hmm. e ba ɗan wanne wọn wọ na nani. E e <laughs> ko laji ganewa ta albayi na muddai wani alaman ankara wallawa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu